واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta talata ashirin da biyar ga watan ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da uku wace ta yi daidai da ashirin da shida ga watan abrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin yadda Allah da kansa da nufinsa da agajinsa da gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha shida a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wato suratun nah sura kudan zuma wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da tabnil jawa babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikuwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya jiya mun kwana akan aya ta goma sha takwas a cikin wannan sura mai albarka inda allah subhanahu wa ta'ala ke gaya mana wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna allaha laghafurur rahim ta sha bakwai ko afaman yakhluqu kaman la yakhluq wato allah subhanahu wa ta'ala mana bayanin wanda yake halitta ba zai zamo kaman daidai da wanda baya halitta ba wato aya ta sha to yau insha Allah za mu tashi a cikin dai wannan sura aya ta goma sha takwas insha Allah malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها idan da za ku kidaya ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala a kanku ba za ku iya iyakance ta ba, inna Allah lallai Allah subhanahu wa ta'ala lagafurun mai yawan gafara ne rahimun mai jin ƙai. irin wannan aya mun baro ta a baya cikin surar da muka kare suratu ibrahim alaihi salatu wassalam a can Allah subhanahu ta'ala yana cewa innal insana la zalumun kafar lallai mutum mai yawan zalunci ne mai yawan kafirci ne saboda ya gaza sanin cewa duk irin waɗannan abubuwa abin da ya shafi ainihin idanunsa kunnuwansa hancinsa bakinsa komai kafafunsa dukka waɗannan abubuwa ni'ima ce da Allah subhanahu wata'ala ya masa shi yasa kuma za a tambaye ka inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula dukka waɗannan abubuwa Allah subhanahu wata'ala sai ya tambaye ka a don haka shi mai gafara ne kasantuwan kai kana gode ma ni'imar Allah subhanahu wata'ala da saba masa ba shi zai sa Allah ya anshe wata ni'ima da ya baka ba ai za ka ga kafiri yana kafircinsa bai ma yadda da Allah ba wani zai ce ana kiran shi free thinker shi wai tunani duk abin da kai mai kyau tunaninka ne in kai kuskure tunaninka ne bai baka lissafi mai kyau ba shi bai ma yadda akwai Allah ba subhanahu wataala amma kafircinsa rashin yaddansa da imaninsa da Allah subhanahu wataala bai sanya Allah ya ce to shikenan bari in kwace ganin da na baka ko in kwace kunnuwa jinka ba ko in hana ka ɗanɗano duk Allah bai masa haka ba domin ta lalace yake maka don haka in za ka zauna ka dinga ƙidayar ni'imar Allah la tusuha ba za ka iya ƙidaya ta ba lallai Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne kuma mai jin ƙai ne gashi nan Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun Allah subhanahu ta'ala ya san abin da kuke asirtawa kuma ya san abin da kuke bayyanawa idan ka koma sama can lillahi ma fi samawati wa ma fi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah rannan idan zaka bayyanar da abin da rai ya kunsa ko kuma ka cinkushe ka ɓoye abin da rai ya kunsa Allah subhanahu ta'ala ya sani annabi ibrahim alaihi cikin yabon da yake ma Allah subhanahu wata'ala ya faɗi haka wama yakhfa 'ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama' rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wama nu'lin wama yakhfa 'ala Allah min shay'in fil ardi wala fis Allah kasan san abinda muke bayyanarwa kasan abin da muke boyewa babu wani abu da yake boyewa Allah subhanahu wata'ala ba sararin sama ba ba kuma sararin ƙasa ba haka in ka sake koma sama can abin nan qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard wallahu ala kulli shay'in qadir kai ne kake tunanin kana da sirri shi Allah subhanahu wa ta'ala yake tsangwaman kafirai alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub wai munafikan nan da suke ɓoye wani abu su bayyanar da wani abu ba su san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da suke ɓoyewa ya san abin da suke bayyanarwa ba shi sa can ya gaya mana kai tsaye wato abin nan wa sirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi zati sudur in kun ga dama ku bayyanar da magana in kun ga dama ku ɓoye ta Allah subhanahu wa ta'ala shi masanin abin da kira za suka kunsa ne ba wani abu wanda yake ɓoyin Allah subhanahu wa ta'ala shi in ka koma cikin taha wato Allah subhanahu wata'ala ya jaddada wannan magana gabanin azo aya ta munajati tsakaninsa da kalimullah Musa alaihi salatu wassalam ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara Wa in bil وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى bayyanar da magana? Ba ma sirrin ba, abin da ya fi sirri ɓoyuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi abin da aya take magana kenan kaga an ka ɓoye abu nan nan kawai ya tsaya a'a to shi ɓoyan abin da ya fi shi ɓoyewa Allah subhanahu wa ta'ala ya san sa shi yasa alhudhud ɗaya daga cikin jakadun annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam da ya je kewayo ya kewayo ce in ni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yaziduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'an as-sabili fahum la yahtadun sai fara wa'azi alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun su mutanen nan da suka dauki waɗannan abubuwa suna bautar rana da matan nan da magoya bayanta da fadawanta shin me zai hana su yi sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah nan da yake shi ke fitar da ainihin giragizai daga cikin sama ya kuma san abin da kuke koyewa kuma ya kusan abin da kuke bayyanawa kaga tsuntsu ma ya san wannan magana to kai mutum ya za a yi ka gane wannan wato me zai hana ka rasa gane wannan magana in tsuntsu ya san cewa abin da ka ɓoye da abin da ka bayyanar Allah subhanahu wata'ala ya sani shi da ba shi da hankali kai da Allah subhanahu wata'ala ya baka hankali kai ka fi cancanta da dacewa ka gane wannan magana shi sa Allah subhanahu wata'ala da sirri a wurinsa da ainihin abin nan bayyana abu duka wani abu ne guda ɗaya shi sa an ka koma cikin ra'ayin yake cewa sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah in ka so ka bayyanar in ka so ka boye da sirri da bayyanarwa duka wani abu ne daidai a wurin Allah subhanahu ta'ala shi sa ya kamata idan za ka yi aiki idan kana cikin mutane aikin da za ka yi kai kadai ya zanto kuma kamar yadda kake cikin mutane kar ka zanto abubakar a cikin mutane sannan kuma ya zanto fir'auna a wato abin nan in ka kaɗai ta. Allah subhanahu wa ta'ala baya san irin waɗannan abubuwa saboda ya san komai ya san abin da yake ya bayyana da wanda ya ɓoye kai ne kake tunanin ka ɓoye amma shi ya san wani yana bani labari cikin ma'aikata irin na sarki nan tsallaken nasarawa wani lokaci ya tafi irin cikin samaman nan da suke yi sai ya kama wani da ya kama wani shi yana da alaka haka yana da jibi da karatu haka ya dinga tsalle tsalle wallahi shi ai wannan ma gidan mata aka kama shi shi wannan kamu da aka yi masa ma Allah ya taimake shi ya so shi da rahama ila zan zanto dalilin barin sa yace ya dinga tsalle tsalle malam ya fada can ya fada nan to shi ko zunubi an gaya maka shi ko menene annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace maka al ismu zunubi ma haka fi nafsik Shi ne abin da ke maka kaikai yake tukuki a cikin ranka amma wa karita an a alaihin nas ba so kake mutane su ganka kana ba duk abin da baka so a ganka kana yi ba shi ba aikin Allah bane ana fahimta yanzu kai ba masallaci kake zaune ba ka gaya min wanda kake tsoron ya ganka ka zo masallaci babu me yasa saboda ba ragiya ka zo mashaya ba ba dandali ka zo ba ba wuri kaza ka zo ba amma da wani aiki ne wanda kake abin nan ɓoye-ɓoye to aikin kai kanka ba sai ka tafi ka nemi mutane fatawa ba bar wannan aikin ba shi da kyau ba aikin Allah ba inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah ba wani abu da zai boye masa a samarsa ba wani abu da zai boye masa a kasarsa babu shi ke jujjuya ku a cikin mahaifa yadda ya ga dama kai yanzu ya so ne aka yi ka wani kila dan uwanka ne wani kila yayanka ne an baka labarin kafin a yi ka an yi barinsa saboda ba wa'adin Allah bane ya rayu wani kuma kila kaninka ne ka sani mahaifiyarka tana da ciki amma aka ce ta yi bari saboda ba a rubuta masa rayuwa ba to dukka waɗannan abubuwa Allah subhanahu ta'ala ya sani shi sa daga cikin hadisin da ya tabbata wanda Umar dan Khattabi radiyallahu anhu ya rawaito wani mutum ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ainihin Jibrilu alaihi salatu wassalam ya zo a sura wani sahabi ana kiransa Dihya ana kuma ce Dahya al-Kalbi shi mutum ne kyakkyawa kamar yadda malamai suke mana bayani a cikin ainihin wurare daban-daban don haka da ya zo sai tambaye sa daga cikin abin da ya tambaye sa ya ce wa mal ihsan menene kyautata aiki sai yake an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak Asani kyautata aiki shine ka bauci Allah tsantsa subhanahu wa ta'ala kamar kai kace ga ka gashi amma to in kai baka ganin sa to kai yaqinin cewa shi yana kallon ka la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikuhu al-absar wa huwa al khabir gannai ba su iya tsinkaya su riski Allah subhanahu wa ta'ala shi ko yana riskan su da inda suke shi mai ba da labarin abin da ya ɓoyi ne da kuma abin da ya bayyana mu je mala bacin Allah subhanahu wa ta'ala kaga idan kana duban suran nan zaka san cewa ƙur'ani ba magana mutum ba ne, sannan zaka gane ƙur'ani yana da balaga saboda gaba gaba yanki yanki fasali fasali babi babi ake ɗaukan mu daga wannan wurin sai a kai mu wannan wuri kaga dai farko Allah subhanahu ta'ala ya fara gaya maka shi wane ne ata amrullahi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilu almalaikata birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun sai fara magana akan ka خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام سيفا لبغانا za ka ci kai an halitto ka sannan kuma aka halitta maka abin da zaka ci sannan abin da zaka cin aka maka bayanin da me yake tsayuwa ana fahimta shi ne da ruwan sama ruwan saman kuma aka ce ga inda yake sakowa sannan aka maka bayanin yanayi sama ƙasa dare yini tauraro dukka waɗannan abubuwa an huwace maka su ne sannan ƙasar aka gaya maka ga turaku da aka yi domin su kafi don katta jikitar da kai ya zanto ka rasa rayuwarka sannan kuma a cikin kasar domin kar ya zanto ka ta fakanniya kana bulayi kai can kai nan sai aka aza maka wasu alamomi ta yadda yake duk inda ka tashi Kano fa, za ka je ka gane inda za ka ana fahimta to wanda ya yi wannan yana daidai da wanda ba haka ɗin yake ba ba daidai suke ba to wanda ya yi waɗannan abubuwa shi ne yake tabbatar maka ya san cikinka da banka ya san zahirinka da baɗininka ya san abin da ka ɓoye ya san abin da ka bayyana sannan yanzu sai ya ce to wanda ya yi waɗancan abubuwa wallazina yad'una min dunillah waɗannan da suke kira koma bayan Allah subhanahu wata'ala la yakhluquna shay'a ba su iya halitta komai wa hum yukhlaqun hasalima su ne aka halitta ba su suke halitta ba يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه waɗanda kuke kira koma bayan Allah subhanahu ta'ala ba za su iya halitta daidai da ƙuda ba idan da ƙuda zai ɗauke wani abu daga jikinsu su waɗannan gumaka ba za su iya ƙato wannan abu da shi gudan ya ɗauke ba don haka da kai da kake kira da wanda kuke kira dukkan ku gari an zonto wato haihuwar guzuma ɗa kwance uwa kwance kai ba za ka iya tsinana masa ba shi ma kuma bai iya tsinana maka shi kansa karan kansa bai iya amfanin kansa bare amfane ka a don haka waɗanda suke kira koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ba su iya halitta wani abu hasali ma su ne aka halitta shi yasa in ka koma can Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya musu cewa haza khalqullah waɗannan abubuwa halittu ne na Allah subhanahu wa ta'ala fa'aruni ma za khalaqa alladhina min duni ku nuna mani abinda wasu koma bayan Allah suka halitta babu shi yasa ko da iyayenka misali sun haife ka ne amma ba halittanka suka yi ba wanda ya halitte ka shine wane ne Allah subhanahu wa ta'ala amma su dai sun zame sababi ne aka aiko ka ta jikinsu suka haife ka kuma shi ya halitte ka ana fahimta amwatun amwatun ghayru ahya wa ma ayyana yub'athun Allah subhanahu wa ta'ala ke waɗanda kuke kira koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala amwatun matattu ne ghayru ahya wato wani na raye ba rayayyu ba wannan jumla ce taukidiyya in an ce matacce dama ba rayayye bane sai sake jaddadawa wato kamar yana so ce su sun mafi matacce mutuwa domin shi matacce yana jin abin da ake faɗa sai dai ba a ba shi daman ya mai da amsa ba don ya tabbata a cikin sa'a bukhari da muslim rahmatullahi alaihima a lokacin da aka yi yakin badaru aka kashe mutane irin su abu jahal da sauran manyan maguzawan ainihin mushrikan ƙurayshawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya dinga kiransu ɗaya bayan ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe ɗin bayan an gama akwai Uqba ibn Abi Mu'ayth akwai Nadr ibn Harith bayan an sa su ana kiran su ashabul qalib mutanen rijiya an je an turbuɗe su an jefa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dinga kiransu ɗaya bayan ɗaya ya amr ibn hisham wato suna abu jahal kenan ya wane ya wane ya wane dan wane inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan lallai haƙiƙa mu mun samu abin da Allah subhanahu wata'ala ya alƙawarta mana mun same shi ya tabbata gaskiya fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kuma kun samu abin da Allah ya muku alƙawari gaskiya Umar sai ya kama hannunsa radiyallahu an yace ya Rasulullah ma tasna'u bi qaumin la yasma'un wa la yujibun me zaka yi da mutanen da ba su jin magana ba su iya mai da martani annabi sai a'a wallahi ya kai umar kai baka fi su jin abin da nake faɗa ba sai dai Allah ya dakushe bakin su ba za su iya mai da martani ba to shi ko gunki ai kaga wani abu ne wanda ka je ka sassaƙo shi kai don haka shi ya ma fi matacci mutuwa ma'anar ayan kenan amwatun matattu ne gairu ahya wani na raye waɗanda yake ba rayayyu ba wa ma yash'uruna ayyana yub'asun basu ma san yaushe ne za a tashe su ba kaga ko shi matacce ya san cewa akwai abin da ake ce matashin alkiyama za a tashe sa to su saboda mutuwar su ta kai mutuwa baccin ya kai bacci nauyin yayi nauyi ba su ma san yaushe ne za a tashe su ba shi yasa imamu qatada yake cewa radiyallahu an hiya hadhihi al-awthan sune waɗannan gumaka allati tu'badu min dunillah waɗanda ake bautan su koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala amwatun matattu ne la arwaha fiha babu rai a cikin waɗannan gumaka wala tamliku li darran wala naf'a sannan waɗannan gumaka ba su iya mallaka ma waɗanda suke kiran su amfani ba kuma su iya mallaka musu ainihin cuta ba wani abu da za su iya musu mai cutar da kai koko mai saukan maka da cuta mai baka amfani mai raya ka mai kashe ka shine Allah subhanahu ta'ala dukkan waɗannan abubuwa da kuke kira ba za su iya amfanar da ku da wani abu ba daga cikin magabata akwai waɗanda suke ganin waɗanda ake magana da su yanzu khitabi ya canza da mushrikan qurayshawa ake magana cewa amwatun ghairu ahya su waɗannan mushrikan qurayshawan matattu ne wani na raye sai aka sake komawa wa ma yash'uruna ayyana yub'athun su guma kan da kuke kira ba su ma san ba su jin yaushe ne za a tashe su ba ba su sani ba amma fassarar farko saboda siyaƙin ya zo yana magana ne da ainihin gumakan da ake bauta don haka da su ake magana ba ba ba ne matattu ne ba su ma kuma san yaushe ne za a tashe su ba don haka shi sa komai duk abin da bil'adama zai yi Allah subhanahu wa ta'ala a shirye yake da ya masa gafara amma ban da shirka Allah bai yadda ba ba zai yadda da shirka ba duk abin da za ka yi ka je ka yi Allah subhanahu ta'ala zai maka gafara saboda innakum taqti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ko masu kuskure ne da yini da rana yamma da safe kuna kuskure amma in kun yi kuskuren ga abin da za ku yi Allah subhanahu ta'ala ya gafarta muku shine gafara وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون دستان da kai laifi kaje kace astaghfirullah Allah subhanahu wata'ala ya kankare wancan zunubi amma mutum ya mutu yana shirka yana haɗa Allah da wani yana bautan wani ya yarda da wani abin bauta koma bayan Allah to waɗannan sune ne waɗanda zaka ji Allah subhanahu wata'ala na cewa ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al wa la yuzakkihim wa lahum kallon kirki Allah subhanahu wata'ala ba musu ba daddadar magana ba za su same ta ba tsarkake ayyukansu ba za su samu ba sannan suna da azaba mai raɗaɗi a wurin Allah ran alkiyama don haka kullum shi sa na sallam za ka ga komai nasa tauhidi ne in kana bibiyan askar askarus sabah da masa za ka ga mafi yawancin abubuwan nan wato barrantuwa ne daga shirka da kuma mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya za ka ga azkar din da wahala ka ɗauke shi ka kai ka kai baka ji an ce ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ba ko kuma dai anta Allah ko wani abu saboda ana nuna maka tauhidi tsantsan tauhidi kuma shine abin da Allah subhanahu wata'ala zai yi la'akari da shi wurin bawa ran alkiyama shi yasa yake cewa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna li kulli awabin hafiz man khashiyar rahmana bil ghaib wa ja'a bi Kalbin munib qalbin munib innan zuciya mai tuba mai tsoron Allah mai komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala sai mana bayanin ta a can wa inna min shi'atihi la ibrahim إذ جاء Salim. Lokacin da ya zo wa Allah subhanahu ta'ala da lafiyayyar zuciya wacce babu shirka a cikin ta tumbatsa take da tauhidi ta kuma yaƙi duk wani mutum wanda yake ba tauhidin yake ba ai shi sa kaga surar da muka baro Allah subhanahu wata'ala ya umurci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa fasda bima tu'mar wa i'rid anil mushrikin fasa gida biyu da gaskiya da tauhidi wasu malamai haka suka fassara ayar a ga taron mushrikai da kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a bauti Allah a koma gare sa sannan ka isar da sakon da aka yi maka na cewa Allah subhanahu wata'ala shine shi kadai gashi na ilahukum فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ينزو الله سبحانه وتعالى يا من بيان قما كنا سوسوا نيني باسو إيا أنفانر و كما إيا تينناوا ولا تدعو مع الله إلها آخر la ilaha illa hu kullu shay'in halikun illa wajha ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين كرك كراوني كوما باين الله سبحانه وتعالى don haka sai ce ilahukum mahaliccinku ilahun wahid mahalicci ne guda ɗaya irinsu suna nan da yawa cikin alkur'ani wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا النبي موسى ألوكة بيجي أنا فهمتها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم تنكما إني أنا الله رب العالمين دك آيوين ننقباء سنة تبتا مكدا كأيتور الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا إذن دا أقيوني الله تارد الله تكين سمد كسا دا أنسى ميا متئيدة هرجئية تكين سمد saboda babu yadda za a yi masu mulki biyu su haɗu a wuri ɗaya wurin ya zauna lafiya kowa sai ya yi exercising power nasa sai ya nuna ainihin ƙarfinsa ana fahimta to Allah subhanahu ta'ala shi kadai ne kadaitacce ne ba wani sai shi don haka ilahukum ma abin bautanku ilahun wahid shine Allah guda ɗaya fallazina la yu'minuna bil akhirah amma waɗanda ba su yi imani da ran alkiyama ba qulubuhum zukatansu munkira suna ƙi suna ƙyama a ce Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kaɗai wahum mustakbirun sannan kuma suna ɗagawa suna girman kai daga bin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ta yake cewa wa idza lahum la ilaha illa Allah yastakbirun in an ce da su la ilaha illa Allah Allah shi shi kaɗai sai suyi yi ɗagawa su girman kai su ce a a ja'al al-alihata ilahan wahida shin zai sanya abin bauta dukka saman nan dukka ƙasan nan dukka matan nan dukka mazan nan yanzu a tattaru a ce a bauci abu guda ɗaya su ba su yarda da wannan ba a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun shin wai a ce yanzu mu bar gumakan mu gaba ɗaya ga wani mawaki mahaukaci duk mu tattaru mu lalace ba za mu yi wannan ba shi sa wato fallazina la yu'minuna bil akhirah waɗanda ba su imani da ran lahira ba qulubuhum munkira zukatansu na ƙi na ƙyaman ake la ilaha illallah wa idza dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dhukira min dunihi idza hum yastabshirun in an ce Allah sai su samu damuwa su samu ƙyama su samu tashin hankali saboda gani suke kaman cewa yanzu al'amari gaba ɗaya zai sauya gaba ɗaya sannan suna girman kai su ba za su imani ba irin wannan aya in ka ɗauke ta ka kawo reflection halin da muke ciki shine zaka sami mu a yau in an yi motsi misali an taba wani lokaci da wani gabatar da motion cewa duk kalma ta shari'a ya kamata a cire ta a constitution saboda maganan a ce shari'a a constitution kamar wato an yi considering an yi la'akari da wani addini saboda shari'a din wani wata kalma ke ta larabci da haka su da kyama gazawa ne a ce kaza shi yasa kaga a lokacin aka dinga tsalle-tsalle arabic inscription din nan wannan da cikin kuɗi aka ta ƙoƙari aka ta ƙoƙari aka cire wasu ana fahimta aka ɗan yi tsahirta yanzu ƙila ana dakon wani lokaci akwai nasrun min Allah nan a cikin abin ɗin sojoji ba yadda ba a yi ba shi ma lalle lalle saboda ƙasan ai ba ta musulmai ba Ahmadu Bello wai wannan rubutun na Ahmadu Bello menene wannan eh nan abu jami'a a jami'atu ahmada bello wannan rubutun shi ma aka ce ayyuka kaza da kaza da kaza da sauransu to in ka kalla za ka ga cewa mu mun fi kowa haƙuri ta kowane ɓangare saboda da yadda ake mana ɗin haka za mu tsayi mu yi ƙasan da tuntuni ba a san inda take ba ka zo ma analysis ka gani muna da jihohi nawa a arewacin ƙasar nan sha tara ƙaramin takadiri ƙaramin takadiri yanzu misali ƙasashen da zaka ji an ce ko hausa ne wanda yake tsan tsagwaron hausawan ne misali kamar sokoto a ce kano ila a ce katsina ko misali to akwai cocina a wurin kuma yanzu ka rantse in ka tafi ba za ka gaza samun cocina cikin ba a kowace jihar da na ambata din nan a karamin takadiri ba so nake wai mu mu zafa ba ana fahimta karamin takadiri ba za ka rasa samun cocina sistem to haka duka jihohin arewacin gaba ɗaya suke amma mu muna zaune din kuma an zauna lafiya ba mu ce dan me ba ba mu ce me ya faru ba ba mu ce me yasa ba to amma mu kuma ɗin in ka tafi kasashen kudanci misali inyamurai suna da jihohi shida ko yarbawa suna da jihohi tara ne ko na shida su ma to a duka ƙasashen nan in za ka kewaya purely assessing ka ji ka yi ka bincika bayan da za a yi ka samu kowane jihar mummuna muna da masallatai su cin a wurin ba za ka samu ba a kwanaki last year yamare ba sun zo ba akwai zaman da muka yi abuja duk mutumin da ya miƙa kai ya musulunta yau ke wanke dan tsaye kaza ya zama saniyar wari. ba ku da wannan labar aka dinga bin su ana kakashewa menene matsalarsu kawai illa an yaqulu rabbuna Allah don haka Fallabina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkira wa hum mustakbirun zukatan su ba su so abin yanki suna kuma dagawa ba za su imani ba ah, yanzu zaben da ake shi shugaban wannan ba ya ce ba dole dole yanzu wanda bai kallon alƙibla bai wanke damtse misali shi ya kamata jagoranci kasa a lokacin kuma da wasu daga ciki suna gani a'a ai ba wani abu bane kaza da kaza wani abu ne San din mu dai shine ba ba maganar jam'iyya shine san din mu na farko amma dole muna la'akari da mai wanke alqibl mai kallon alqibla da wanke damfi muna la'akari da wannan amma maganar jam'iyya mun kashe wannan maganar kada wani ya sake yinta mun kashe ta kaman mutum ana fahimta mai wanke damtse in in ya mure ne daga kudu zai wanke damtse kalla alƙibla zai sabin purpose din mu shine dan takara jam'iyyar ka kai kai kake da matsala da kai ka san kowa ce ba ni da interest san jam'iyyar ka ana fahimta shine ainihin abin da muke ɗamara kuma campaign da zamu kenan Allah ya da saboda haka duk abin da ka zo da shi daga jam'iyyar ka muka binciki biography ka muka ji tarihin ka kai na gari ne kana da kamantawa da sauransu da sauransu to zan saka a gaba mu dogara ga Allah kada in tarar eh ba magana wancan al'amar ya riga ya wuce tilka ummatun qad khalat yanzu duk wanda ke kan kujera ya kwaci kanshi ba ruwan mu da kai ana fahimta ba a yi komai ba tukuna muna nan muna kallon inda iskan take juyawa ne za mu maganta in Allah masai gaba <laughs> eh, muna nan muna compiling data ne insha Allah eh, har yanzu ba mu ce mun yi bakam ne tukunna mu ga ina gizo ke zaka in ya gama saƙa shi ya tarkace ya saka ya fito to lokacin kuma mu kuma sai mu zama amma mu dinga amma wuta <laughs> ana fahimta فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين الله سبحانه وتعالى لا جرم إن أنت لا جرم على ربك ما أنشي حقا دقستني قسكياتي بابو تنتما annallahi ya'lamu ma yusirrun lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya san abinda suke asirtawa wa ma yu'linun da kuma abinda suke ɓoyewa Abinda suke asirtawa na sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya sani abin da suke bayyana maka na so da ƙauna da dariya da murmushi ya sani innahu lallai shi subhanahu wa ta'ala la yuhibbul mustakbirin baya son mutane masu girman kai da ɗagawa shi yasa ya tabbata a cikin muslim rahimahullah Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa al-kibriya'u rida'i wal azamatu rida'i wato girman kai gyauto na ne dagawa kuma riga ta ce duk mutumin da ya nemi ya yi ja'in ja da ni a cikin ɗayan guda biyu to zan ƙasƙantar da shi kuma ba zai dame ni ba Allah subhanahu wa ta'ala baya san masu girman kai shi sa aljanna ba ta masu girman kai bace tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin wancan gida ce ta lahira aljanna Allah subhanahu ta'ala ya sanya ta ga waɗanda ba su son tukuburi da ƙababa da kuma fa'i da ɗagawa da girman kai kai ƙarshen tuka tuka dai gidan ga matsoron Allah na ta'ala shi sai tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kib duk mutumin da ya zamana cewa akwai daidai da kwatankwacin kwayar zarra ko mayya ta jiji da kai ana fahimta da ɗagawa a cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba shi yasa subhanahu wa ta'ala ke cewa walahul kibriya'u fis samawati wal ard ولهو العزيز الحكيم وهو العزيز Allah subhanahu ta'ala girman kai da sama da ƙasa duka nashi ne kuma shine mabuwayi ne mai hikima don haka baya sa masu girman kai ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ma naqasa sadaqatun min malin wa ma zada Allahu 'abdan bi afwin illa 'izza wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'a dukiya bata tauyewa saboda sadaka da mutum zai bayar sannan Allah subhanahu wa ta'ala bai taɓa jefawa wani ɗan adam bawansa tausayi ba face ya ɗaukaki matsayinsa sannan ba wani mutum da zai yi ƙanƙan da kai ya sunkui da kansa face Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka ta don haka kaga duk abin da za ka yi karka yi girman kai ka shiga ainihin gona ce wacce ke ta Allah subhanahu ta'ala ba kuma zai bakka ba ba zai raga maka ba ba zai tsahirta maka ba la jarama gaskiya ne babu shakku ba tantama annallaha cewa subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma yusirrun ya san abin da suke boyewa wa ma yu'linun da abin da suke bayyanarwa innahu lallai shi la yuhibbul mustakbirin baya san masu girman kai da dagawa wa idza qila lakum wa idza qila lahum ma anzala rabbukum qalu daga cikin ɗagawar da suke yi na girman kai wa iza qila lahum in aka ce da waɗannan mushrikan quraishawa maza anzala rabbukum menene mahalicin ku ya saukar daga sama qalu sai su ce asatirul awwalin ai tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko ba ƙur'ani ba ba wani abu ba wanda za a ci gaba ba wani abu ba wanda zai shirya da mutane tatsuniya ce irin ta mutanen farko annabi hu abin nan hud alaihi salatu salam mutanensa haka suka gaya mata sawa'un alaina aw afta am lam takun min alwa'izin in hadha illa khuluqul awwalin wannan abu da ka kawo shi ba wani abu bane sabo ta tsuniyoyi ne da kuma almara irin na mutanen farko wannan mun riga mun saba jin sa wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fa hiya tumna alaihi bukratan wa asila sun tattaru suka ce a ah, ai wannan wani wasu tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko wanda ya kaga ana fahimta don haka kawai shi su ne ake masa imla'i ake faɗa masa abin nan da safiya da kuma yammaci yake zuwa shi yana gaya mana sannan idan ka koma can wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin in suka ji qur'ani sai su a'a to ai kai in ban da kai mu mun san wannan mu ma da muna so mu ma sai mu haɗa karerakin da kaga zo da shi mu mu faɗa ai ba wani abu bane sabo ka kawo ana fahimta amma qur'ani ya maida musu da martani misali faqad labistu fikum umran min qablihi afala taqilun ai na zauni shekaru gabanin in zo in yi ikirarin annabta sai da na shekara arba'in a cikin ku ban taɓa irin wannan ikirari ba shin ku ba za ku yi hankali ba ana fahimta sai ko kuma su ce a'a wa qala alladheena la yarjuna liqa'ana bi qur'anin ghairi hadha aw badil a'a duk abin da zaka zo da shi ka zo da shi ba wannan ba ko kuma ka sauya wannan qur'ani mu qur'anin ne ba za mu yi shi ba ba mu da bukatan shi ba mu san sa ko dai ka canza shi ko ka zo da wani abu wanda ba shi ba to ai na zaune shekaru gabanin in zo in yi wannan ikirarin a cikin ku shin ba za ku hankalta ba ana fahimta to sannan idan kun ce wannan abu tatsuniya ce wato shiriya dai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake shiryar da wanda ya so ba mutum ba innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha ana zaune ana zaune yanzu an kawo abu in kun ce sihiri ne in kun ce waƙe ce misali in kun ce hauka ne to a samu wani mai hauka mana shi ma ya haukar da ta matasa in waƙe ce misali a samu wani mawaƙin mana ya rero waƙar da ta matasa idan ko yadda kuka ce tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko to a samu wani mutum mana mai iya rero zancen da kuma waƙan shi ma ya zo ya ɗaran manasa to in ko duk ba a samu ba ya tabbata ba waƙa ba ce ba hauka ba ce ba kuma tatsuniya ba ce ashe akwai mai zancen ana fahimta to amma bakar hassada ta hana su su gane kaga musailima alkazzab ba wani abu ya kai shi halaka ba illa hassada da wannan girman kan da muke bayani sunan shi habibu ibn ham ya musulunta ai da ya zo ya musulunta da shi da mutanensa ya ga yadda mutane suka yi dafifi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kowa na neman tabaruki kowa na neman kusanci kowa na neman imani shi sai ya koma kan kaya sai zauna zuciyar shi ba abin da bata saka masa ba a to yanzu abin haka ya koma to ai tun da yake wannan yayi wannan ikirari ya samu wannan ansuwa mutane suna tumbatsuwa suna cicciɗowa su je su gansa to ai shi ma zai iya wannan al'amari yana komawa shi ma sai declaring kansa yace shi ma annabi ne an masa ana fahimta don haka sai ma yace shi ga ma qur'ani shi alfilu malfilu wa ma adraka malfilu khurtumun tawilun wa zanabun qasirun shi ma wai qur'ani shi kenan giwa me ya sana da kai abin da ake cewa giwa wata halitta ce mai babban kai da abin nan tsawon hanci da ɗan gajeren bindi wai shi kuma qur'ani shi ya je ya auri wata mata ana kiranta saja ita an ce ta musulunta ita ma ta yi kirari ita annabi ya shi kuma annabi shi kenan tona mai na dakan daka kenan shi kan daka eh, tankadan bakin gado ana fahimta to malam abubuwa guda biyu su ne tushen sharri gaba ɗaya a duniya hassada da girman kai kai ka ji wayewa ne me yake da shi in aka jarrabe ka da waɗannan illola guda biyu to ka shiga ɗaki ka kulle ka dinga kuka ka zo ka ce malam kamis na mutu yi min sallah kawai Za a ba za ka samu ba ana fahimta yana da wahala a samo ka in ba Allah bane ya taimake ka saboda shi mai asada babu ran da zai tsahirta ya huta kullum cikin tafarfasa yake ana fahimta kuwa an ce misali alhaji haruna ya sai mota mota zai rude ya firgite zo zo zo wani alhaji haruna makocinka to amma ban ganta ba yana so dai sai an tunkuɗe a tana nan tana nan ta miliyan bakwai ma bakwai ya haukace aka fahimta shi kuma ya zai same shi sai da Allah salamu alaikum na zo ne abin alheri to sai ka gaya mun ka je mana kawo abin ka tun da ka siya me sai ka neme ni to kafin cuta ta kama shi dabba ilaikum da'ul umami min qablikum alhasad wal kibr cutar mutanen farko ta nasu zuwa gare ku girman kai da kuma hasada lokacin shi ne ya sai mota ka ce alhamdulillah la quwwata illa billah ni ma lokaci na ya zan samu ya gina gida alhamdulillah shikenan Allah ya bashi ni ma lokaci shikenan ka huta ya huta ka huta shi da mutane to amma in ba haka ba kullum sai a zo ka ta tsotsewa kana dan wuya kaman kana shan ruwan zafi sai baki cike da haƙora kamar katangan ƙashi a ɗauke ka ba ka 44 ba ka airport ba ka kaza likita ya ce mu as far as we are concerned you are, you are okay <laughs> while you are not okay akwai abin da ka ƙunsa shi ke damuka <laughs> malamai ana fahimta don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza qila lahum madha anzala rabbukum in anti menene mahalicin ku ya saukar qalu sai asafirul awwalin ai tatsuniyoyi ne kawai irin na mutanen farko ba wani abu su ba su yadda ba can in ka koma laqad wa'idna hadha nahnu wa aba'una min qabl in hadha illa asatirul awwalin laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadha min qabl in hadha illa asatir wannan ai duk tatsuniyoyi ne gaba daya kullum abin da suke faɗa kenan amma kuma fa su sun kasa zuwa da irin waɗannan tatsuniya imamu qatada yana cewa radiyallahu an ai ahadithul awwalin wa batiluhum ai zantuttukan mutanen farko ne da kuma karerakin su ana fahimta qala zalika qaumun min mushrikil arab wannan wasu mutane ne daga cikin mushrikan quraishawa suke faɗin wannan magana kanu yaq'uduna bi tariqi man ata nabi sun kakkafa matasa sun sassanya matasa a duk wata hanya wacce za ta kai mutum zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin garin Makka idan mutum ya zo fa idza marra bihim ahadun eh, min almu'minin in wani ya zo daga cikin mu'minai ko kuma wanda yake so ya musulunta yana tambaya don Allah malam ina ne zai kai ni gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce zo zo zo ba magana bace da zamu yi anan zo me zai kawo ka eh ina neman shi ne shine nake me zai kai ka ba dai musulunci za ka yi ba ko ai musulunci zan yi mun ji labarin a'a wanda ya gaya maka wannan ba mutumin kaza bane saboda mu muke rayuwa da shi mun san so lalata annabi sallam a gaban wannan amma kuma yadda ka san wutar ainihin bukhur turaren wuta idza arada Allahu nashra fadilatin tuyat ataha laha lisana hasudi laula isti'alu an-nari fima jawarat ma kana yu'rafu tibu 'urfi al-'udi in aka bata shi aka bata aka bata a lokacin shi kuma son wannan son annabi yake daɗa shiga zuciyarsa su sallam sai ya tsaya sai ya gano wane ne to in the process sai ce a to kuma muga abin da aka ci sai aka aka jadda abin yake to shikenan me zan biya in shiga ni na shigo kawai na zo sai musulunta to haka shi masoyinka bai tallanka ka gane wannan masoyinka ba shi ke tallanka ba amma maƙiyinka shi ke dakonka gida-gida lungu-lungu tudu da saƙo kwararo da anguwa me yasa masauyinka ba shi ke tallanka ba saboda shi aikuna tare ya san ka ka san shi ana fahimta ba zai zage ka ba amma shi makiyinka shi zai zauna ya taɓata ka yana zagin ka yana lalata ka to sai ya jawo hankalin mutane zuwa gare ka a lokacin da hankalin ya dawo to sai ka ga cikin kaso goma kaso takwas sun dawo rakiyarsa biyu ne dai suke nan su kuma da ta hana su su gani ana fahimta malamai don haka haka suka dinga yi sai su sa matasa su bata annabi sallam kaza da kaza qalu lam tusir su asatirul awwalin ai waɗannan zantuttuka da ake yi zantuttuka ne kawai na mutanen farko ana fahimta don haka kar ku yi imani kar ku yarda ku bar wannan magana kawai ku fita batunta to amma duk da haka kuma bai sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koma baya ba saboda al'amarin daga Allah yake subhanahu ta'ala Allah shine ya dauki gabaran tafi da al'amarin duk sanda aka yi yunkurin a bata sai kaga Allah subhanahu ta'ala ya kawo masa daukar ba mun sha karanta tarihin wani sahabi da ku ba ana fahimta wanda shi saboda ainihin eh, abin nan an masa famfo an masa famfo ya ma je kawai ya siyo auduga ya ciccusa a kunnensa wai kar ma ya ji maganar annabi su sallam wata zuciyar na ce mishi a'a to ai kai balarabe ne shi balarabe ne kai mawaki ne ka san waka in ma wani abu ya kawo ai za ka iya fahimta yadda ka san irin wato abin da aka ce antiyomas din nan get ready go din nan in je ne ko kar in je in tafi ko in tsaya yace Allah sun ta'ala da ya nufin ya jarabe ta gashi ainihin da soson abin nan a kunnansa ya cuccusa auduga sai ya zo ya ce to ai shikenan bari dai in tafi amma bari in ɗari ɗari dan an ce dabar annabi sallam ko ko sa wato tana ainihin ka'aba ne to ni ban ma san gansa ban san in ji magana ga ne an cuze amma yake ina shawo kwana tun da na ga annabi a son ganin sa da sallam sai sonsa kawai tafi da imani na sai na ji fa ba zan iya haƙuri ba sai muyi yi tozare amma kuma ga abin da aka gaya mu <laughs> ana fahimta so da ƙauna na na amma kuma eh, gulman munafukai na ɗawainiya da ni kai yace sai na yi susar kawai sai na yi shahada kawai na zo na wuce na yi kamar ina ɗawafi wa gunki na ina biye sai na je na cewa ku yi gaskiya kar ku yi ƙarya ku yi aure kar ku yi zina ku yi kaza kar ku yi kaza cuta a sai na ce ai wannan neat ai clean and clear wannan ba wani abaci ai a to in dai wannan abu ne da ake faɗa ai nan ni ban ji wani abu ba bai haƙura ba dai ya koma yana ta dawafi yana ta dakon annabi sallallahu alaihi wasallam har da ya ida sai ya bi shi a ya ce abin nan an in sabahan barka da ya ce a'a mu Allah ya canza mana ba an in sabahan muke ce muna ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace na zo ne in yi bincike ce bincike abin da zaka bincika yace wasu dattawa haka dai sun ma girme maka ga abin da suka faɗa ga abin da suka faɗa to amma shekarunsu da su ta sa ina ɗari ɗarin kamar ina da tunanin gaskiya a wurin dattijo ake samun ta amma kuma sai naga yadda na ganka din kuma ya sha bamban da abin da suka faɗa yace to ka je ji addinin ga abin da yake faɗa ga abin da yake cewa ga abin da yake faɗa ba kai ne na gani ba ka ba yace eh, yace to abin da kaji kuma shi zan gaya maka shi ne shi kenan ce shi kenan shi kenan ba wani abu ba wani abu ya ce a shi kenan ba ai in ma akwai ka shigo a yi tafiyar da kai zaka gani sai ce to yanzu ga ya mani nawa zan bada na shiga sai a'a ba kuɗi zaka bayar ba ka bari kalma guda biyu ka ce la ilaha illallah muhammadu rasul sallam shikenan kai ma ka shiga cikin tafiya shikenan kuma da shi aka yi ya shiga musulunci ya mutu yanzu Allah ya aljanna to har kullum masoyinka ba shi ke sallanka ba maƙiyinka shi ke jakonka duniya su sanka ana fahimta an ce gani lokaci yayi za mu dasa aya na insha Allah idan Allah subhanahu ta'ala ya mana ararrai gobe in Allah da zamu tashi akan aya ta abin nan 25 ko na to sai abin nan game da neman taimako na marayu mutane Allah ya saka musu da alkhairi suna ta sura alaq muna ta ganin abin nan taimako da mutane suke badawa yadda muka ce account name shine sabon gari al-majma'ul islami sabon gari al-majma'ul islami account number shine 1021 534325 account number shine 1021 534325 bankin kuma shine UBE akwai mutane kamar haka Shu'aibu Idris ya tura da 500 Allah ya saka masa da alkhairi akwai Salamatu Rufa'i ta tura da dubu uku Allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai Nuruddin ya tura da dubu ɗaya da ɗari biyar Allah ya saka masa da alkhairi akwai ibrahim bala ya tura da dubu biyu allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai muhammad isa ya tura da naira ɗari biyar allah muke roƙo subhanahu ta'ala ya saka musu da alkhairi na'am na ثم فتحهم وليبقوا wannan aya tana cikin suratul hajj kuma ta sauka a cikin ainihin garin madina abinda take cewa sun mali ya kudu tafasahun sannan wato su kakkaɓe dauɗa a tafas shi ne dauɗa wali yufu nuzurahum kuma su cika bakance da suka yi wato alwashi jam'u nazar wali ya yatawwafu bil baitil atiq sannan kuma su kekkewaya da yantaccen ɗaki ko kuma ɗakin alfarma wato kasan idan mutum ya yi hajji yakan yanke dauɗa ƙumbuna yakan saisayi mara da kuma fukafukensa sannan kuma yakan yi aski ko kuma ya saisaya to shine abin da ake nufi da tafas kowa ya yanke daudarsa bayan ya kammala hajjinsa sannan kuma ya cika bakancensa sannan kuma ya yi dawafi guda bakwai akan fara daga hagu ne kamar yadda hadisi ya nuna na a kan cewa da suke wani hali ta cewa tsakani musamman inda in suna musu haka a kanin da can wata anguwa da ke da hannaniyar da ta yi sun da shi da haki yawan eh, kalmar ya sa su a kalmar da to ai babu inda bai zuwa cikin alkur'ani ba ma na fil kitabi min shay alawil mahfuz babu wani abu wanda yake ba rubuce ba amma dai wannan tawili ne ba kuma bai dace a dinga wasa da alkur'ani ba Eh, ina fata za a daina insha Allah akwai wani bawan Allah Muhammad Suleiman ya tura da dubu daya Allah ya saka masa alkhairi sannan akwai wani sunan shi bai bayyana ba ya tura da naira ɗari biyar Allah ya saka masa alkhairi na to lokaci yayi sai dai in Allah ya kai mu gobe muna raye a sai a tuna mani kafin mu fara karatu in Allah da sai mu yi bayani daki daki abin ga saboda lokacin da aka ware ma wannan fili yayi kuma mun shiga wannan bayani na an ƙara minti biyar to um, akwai ayoyi da ake amfani da su wurin warware sihiri akwai wani bawan Allah Ibrahim A ya tura da 500 Allah ya saka masa da wato idan mutum yana tunanin cewa an yi masa sihiri tattare da shi zai samu ruwa idan so ya samu a samu na zamzam in ba a samu na zamzam ba ana iya samun kowane irin ruwa ne sai a karanta fatiha gaba ɗaya ta, a karanta ayoyi biyar na farkon bakara sannan a karanci ta ma tatlu shayatinu ala alamurki suleiman zuwa ƙarshen ta aya ta ɗari da biyu a cikin bakara sannan a karanci ayatul kursi wato aya ta ɗari biyu da hamsin da biyar kenan cikin alqur'ani sannan sai ka koma ka karanci amanar rasulu har zuwa karshe fansurna alal qaumil kafirin sannan sai ka shiga cikin araf aya ta 118 zuwa ta 122 daga faghulibu hunalika wanqalabu sagirin zuwa gaba kaɗan sannan sai ka koma cikin yunusa ka karanci aya ta 81 zuwa ta 82 qala musa ma jitum bihi sihru inna allaha sayfilu sannan sai ka koma cikin ainihin taha ka karanci aya ta 69 zuwa ta 73 a binnan inda Allah yake cewa wa alqi ma fi yaminika talqab ma sana'u inna ma sana'u kaydu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata sannan sai ka koma cikin suratul binnan mu'minun ka karanta karshen ta daga afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un har zuwa karshen sura sannan sai ka koma cikin safat ka karanci aya ta 1 zuwa 10 ka zo yasin ko kuma ka fara daga yasin ɗaya zuwa goma sannan safat ɗaya zuwa goma sannan sai ka koma cikin suratul hash ƙarshen ayoyi ukun ƙarshe wallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada har zuwa ƙarshe sannan idan ka so kana iya karanta ainihin wannan suratul jin ayoyi goma farko qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na goman farko ko kuma amma kafin sha 14 babu matsala insha Allah sannan ka zo ka karanci ƙulhu Allahu ka karanci falaki ka karanci nasi dukka waɗannan ayoyi kana iya karanta su sau ɗaya ɗaya in ka so kana iya karanta su sau uku uku kamar yadda hadisi ya nuna in ka karanta sai ka tofa in ka karanta sai ka tofa to sai a je a nemi ganyen magarya an fi son ɗanyu guda bakwai sai a samu dutse a kirɓa su idan aka kirɓa sai a sa a ruwan sai ka yi bismillah ka sha sannan sai ka sa a ruwan wankanka ka je ka yi wanka da shi wannan abu zaka dinga nana ta shi iya yadda karfin sihirin ya karfafa a jikinka iya yadda kai ma zaka tsaya ka zage damtse ka nemi taimakon Allah wurin kokarin warware wannan abu to insha Allah in ka lazumci haka in Allah ya da kowane irin sihiri ne Allah zai warware maka shi insha Allah eh na'am na'am wani bawan Allah to to Allah ya saka masa da alkhairi to imamu shafi'i ya ce rahimahullah in kana da karatu an fi so ka yi ainihin a gida saboda a raya gida kada ya kasance kamar makabarta amma idan mutum ba shi da karatu ba laifi ba ne zo masallaci ana fahimta na babu laifi saboda an baka ayya zama naka don haka an baka kai ma kana iya badawa to abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sana alkhairi Allah ka biya masa waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su akwai wani bawan Allah Yakubu Adam ya aika da dubu ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi na marayu waɗanda suke da matsugunan muna fatan Allah ka taya su kulawa da matsuguna mata da maza da suke neman aure Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari waɗanda suke da matayen Allah ka taya su riƙon mata waɗanda ba su da abin da za su ciyar da matan Allah ka ba su waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin biya ‘yan kasuwa da suke kasuwanci da nufin taimakon al'umma Allah ka ƙasa ainihin kasuwancinsu Allah ka sa musu albarka a cikin dukiyarsu waɗanda kuma suke zaluntan al'umma cikin ‘yan kasuwan Allah ka shirye su sojojin ƙasar da suke fagen fama suke aiki don ƙasa da kuma ‘yan ƙasa da dukiyar ƙasa Allah ka taimake su Allah ka murkushe musu waɗannan 'yan tawaye waɗanda kuma suke haɗa baki suke wa tafiyar zagon ƙasa in masu shiriwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiriwa ba ne Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa duk fitinar da take ba mu tsoro Allah ka yi mana maganinta abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iyawa Allah ka huwace mana waɗanda aikinsu tashin tashina ne in masu shiriwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiriwa ba ne Allah ka gaggauta kama mana so don mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da yake nema mu lalace Allah ka lalata al'amarinsa kamar yadda shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi don mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah karka yadda ya zauna lafiya wanda yake da hannu cikin wannan tashin tashina ko da kuɗinsa ko da lokacinsa ko da shawara ko da karfinsa ko ma dai da menene ya sallata ya hana mutane zama lafiya Allah ka tsorata shi a duniya Allah ka tsorata shi a lahira Allah ka sa ya rayu a cikin tsoro ya mutu a firgice ya Allah ka raya mu da imani ka tashe mu cikin da imani ka hada mu cikin muminai Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka ba mu yara masu albarka masu amfani waɗanda za su tausaya mana lokacin da muka kasa wanda za su ɗaga hannun su ce Allah ka ji mu bayan mun yi ƙaura Allah ka ji kan iyayenmu da gafara Allah ka haskaka makwancinsu ya Allah ka yarwata kabarinsu Allah ka hada su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu mu yi kyakkyawan karshe ka sanya kalmar mu ta karshe ta kasance la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين